Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka san ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Tsadar rayuwar nan ta samo asali ne daga yawan a ruwan da kuma tashin farashin kayayyaki babu gaira babu dalili miji ya fita ya je inda ko ya je yi ba da fa idan kasuwa ya je ba ciniki ya dawo miki rabana atina dole ne ki san yadda zaki yi da yara Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara haska fitila kan tsadar rayuwa a Najeriya da ke ƙara kamari duk da matakan da gwamnati take sanar da ɗauka na shawo kan lamarin da ya haifar da zanga-zanga a sassa daban-daban na ƙasar da kuma barazanar yajin aiki daga ƙungiyoyi. Yau, shirin ya karɓi bakuncin waɗansu iyaye mata Aisha Abdullahi Naira da Aisha Bello da kuma magidanci kuma ma'aikaci Nuhu Umar domin nazartar wannan lamari da nufin neman mafita a wannan tattaunawar da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta jagoranta. Comrade Umar ya fara da bayyana tsaka mai wuya da magidanta suka shiga a Najeriya. Farko dai akwai ƙalubale da suke fuskantar magidanta a wannan lokaci waɗanda abu uku ne sai dai suna tafiya hannu da hannu kafaɗa da kafaɗa. Akwai matsalar tsadar rayuwa, akwai matsalar talauci, sannan kuma ga yunwa nan ta tahu. Wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne ga magidanta musamman ka waye gari kana ganin cewa ga dan abin da kake da shi a hannunka amma ba zai ba zai kashe maka kishin siyan abin da zai biya bukatun gidanka na yau da kullum ba da farko dai tsadar rayuwar nan ta samo asali ne daga yawan ƙaruwan bukatunmu da kuma tashin farashin kayayyaki babu gaira babu dalili um, tashin farashin kayayyakin nan ana danganta shi da wasu dalilai amma dai babban dalili shine rashin aiwatar da tsayayyen tsari daga wajen su masu tafiyar da al'amura na iko kamar misali ana yawan kokawa akan yadda dala take tashin gauran zabi wanda kullum babu wanda ma zai iya gaya maka cewa yau ga tsayayyen farashin dala kuma galibin kayayyakin nan na masarufi da sauransu shigo da su ake yi. wannan ya sa rayuwa ta yi tsada sannan abu na biyu kuma wannan cire tallafi da gwamnati ta yi ba tare da ta yi wani hoɓɓasa don ganin musamman waɗanda suke karɓan kuɗaɗe na albashi da sauran abubuwa sun sami wani canji ba wanda yau idan ka kira mai yankan ƙumba ganin cewa komai ya ƙara tsada zai ƙara kuɗi in ka kira mai rake zai ƙara kuɗi in ka kira dan dako zai ƙara kuɗi nan take amma mutanen nan masu karban albashi an waye gari mutum na karban dubu talatin ana sayan shinkafa dubu ashirin da wani abu yau shinkafa ta kai dubu sittin da wani abu yana karban dubu talatin nan an ƙara mai kuɗin haya yana karban dubu talatin an ƙara ma yaran shi kuɗin makaranta yana karban dubu talatin ko me sabulu man shafawa ashana itace kalanzir kome ya ƙara kuɗi yana nan a dubu talatin to dole ne ya zamanto an samu babban matsala magidanta su shiga halin haula'i sai kuma na ƙarshe wato yunwa da take tunkarowa a sanadiyan rashin abinci a ƙasa ko kuma ƙarancin abinci a ƙasa wanda ƙarancin abincin nan abu biyu ne shi ma suka shafe shi abu na farko dai abincin da ake shigowa daga waje dalan ta yi tsada da haka dole ne a so shi da tsada kuma a da shi da tsada abu na biyu kuma abincin da muke nomawa a nan gida najeriya musamman a nan arewa an waye gari saboda matsalan tsaro ba a samu an yi noma abincin nan yadda ya dace ba don haka dole ne a samu karanci na abincin wanda kuma waɗansu marasa kishi sai na siyan abincin suna ɓoyewa ko kuma suna fasa ƙorin shi zuwa wasu ƙasashe wannan shi ma ya sanya halin da ake ciki wanda sai dai a ce la hawla wala quwwata illa billahi ilaha illa azim to Aisha da Aisha kun ji abin da shi komar ya faɗa kasancewa shi ne cefane ne to bayan an yi fanan nan fa gida ake kawowa a kawo muku ku mata ku sarrafa ku yi iya dabarun da za ku iya zama abincin da za a ci da akan yi ma kukan cewa babu nama ko babu kifi mace har wata lokacin ta samu eh, faraga har da yaji ta kan yi mata suna yaji yanzu akan wannan matsalan yaya kuke kuke kusa sarrafa wannan abincin kike batun nama ko kifi mm. yanzu abincin ma ya samu ma kana jira a je a kawo maka to miji ya fita ya je inda ko ya je yi ba da kwan idan kasuwa ya je ba ciniki in kuma me yake yi ma ya dawo miki rabana atina dole ne ki san yadda zaki yi da yara masu wankau su yi wankau masu zuwa bin gidajen manyan mutane su yi shara su yi wanke-wanke a biya su su zo su dan dumama ma yara tuwo dai su ci da safe kuma a dindima a ci to ba fa a kara ci fa sai da daddare to su ne yan gata wannan su masu hali ne a cikin an kai wannan matakin eh, yadda za ki ga wani gidan a wuna haka a kwana haka wasu ma kwana ɗaya kwana biyu dai ba a ci ba sai dai yara su je su yo bara su ci wani lokaci su samu wani lokaci ba za su samu ba shine za ki ga cututtuka sun yawa saboda yara ba su ci sun ƙoshi ba kamar yanzu mu da muke shugabancin mata haka muna shugabantan ƙungiya wannan ta zo maka da kuka wannan ta zo maka da kuka wani ma in aka gaya ma koke sai ka fashe da kuka kai kanka saboda tausayawa yin wannan fa da aka ce ana yi ana yin tafa da gaske ana yi saboda mu muke cikin su yau a zo a ce maka ba a ci ba gobe a zo a ce maka ba a ci ba kuma ba ma karan ka je siyan buhun shinkafa ko ka je siyan ragi ba mm. ka je kasuwa yau za ka auni shinkafa shinkafa wallahi tafi karfin talaka dubu biyu ne da ɗari biyu a kasuwa karamin kwano karamin kwano kake ce wai shinkafa irin eh, ta gwamnati a'a shinkafa ta Hausa ta gida na ta gida ita ce dubu biyu da ɗari biyu wata ma shinkafa in aka nuna miki ita ba kyan gani haka nan ake tsiye ana dafa to ya za a yi kuma ka ko yunwa ta ka yunwa ga masarar ita ma garin tuwon ma aka fi amfani da shi hmm. yanzu ana nika ana tsiya to garin tuwon akalla shi ma dubu ɗaya da ɗari biyar dubu ɗaya da ɗari shida shi ma ƙaramin kwano haka abin yake kuma da gaske 'yan kasuwan nan suna siyan abincin suna ɓoyewa to me za a yi da shi da ake siya ana ɓoyewa me za a yi da shi saboda mutane su kara shiga masifa to wani sashi na majalisar ɗinkin duniya inda suka yi daga cewa shi wanda suke wanda ake cewa talakawa to wanda yake cikin wanda yake da karamin karfi musamman a najeriya sun ce yana zama ne a ƙasa da dala ɗaya ma'ana dai yana iya rayuwa ne kamar a ce dubu ɗaya dubu ɗaya da wani abu to kuma yanzu a yanda kuke bayan na kamar dubu ɗaya ma bata siyo ma kayan abincin mabalanta na a yi sarrafa shi a talauce kenan a ci aisha naira da gaske ne wannan magana da ake ake cewa mutane suna rayuwa a ƙasa da mutum ai ba mutum ɗaya ne ke rayuwa a ƙasa da dala ɗaya ba bi ma'ana yanzu a canjin da ake na bayan fage naira dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin ake cewa to a je a kan haka ɗin ba mutum ɗaya ne wai yake rayuwa a kan dala ɗaya ɗin ba a'a yana zama zuri'a ce na cikin gida take rayuwa a kan dala ɗaya ba wai mutum inda mutum ɗaya ne ai kukan ba zai yi wa ƙasan haka ba to dala ɗaya za ta iya sarrafuwa misali a ce an ciyar da misali ko da mutum ɗaya ne a rana tun daga safa dare wai wannan yawan fa da ake faɗa da gaske ne fa akwai ta hmm. kun san da cewa ƙasar nan a rayuwar da ake yanzu mata suna da wata sana'a da suke na gidaje a cikin sana'a sai suka samu wani ilimi har yanzu wannan sa suke cewa ta awara wajen sura da ake sarrafa a yi awara to idan waɗannan mata suka sarrafa wannan wake nasu suka cire abin da suke so to wannan dusan ya zama ne zana kasa ta ɗari biyu dusan da ake ba dabbobi dusan da ake ba dabbobi ita ce mata yanzu akwai matsayin da muke ciki a ƙasar nan musamman mu arewacin najeriya za su yi wannan dusan sai a je sai a ɗora ruwa akan wuta aka ɗora shi sai ya yi zafi idan ya zafi madadin irin muke ɗiba garin masara mai talge sai mu wannan dusan sai su yi talgen shi sai a samo sinadarin garin masara sai a tuka sai da yara an samu abin da za a basu To abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji yadda wannan lamari ya sa mata ɗaukar waɗansu matakan ba sabon ba domin ci da 'ya'yansu. Muna godiya ta musamman ga mu Binta Ibrahim da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. Ga masu hali baiwa ga lokacin aikata alheri kada a manta aikata alheri ga kowa sakayya tana wurin Allah. Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.